Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Mukarraban shugaban Najeriya Bola Tinubu sun ce za su tabbatar da an gudanar da binciken da ya dace da kuma hukunta gwamnan babban bankin Godwin Emefiele kan laifuka da ake tuhumarsa na zagon kasa da tattalin arziki. Na kan gaba a mukarraban Ibrahim Kabir Masari ya ce sun ji daɗin yadda shugaba Tinubu ya dakatar da emefele ba da wani jinkiri ba. ibrahim masali ya ce hakan ya nuna yadda shugaba tinubu zai dau mataki akan waɗanda suka yi abin da suka ga dama da amanar da aka basu a baya shahararren dan majalisar wakilai guda jika zaure da ya yayata bayanai daga kwamitin shugaban kasa na binciken haraji da bankuna ke karba ya ce ya tattara takardunsa a tsaf domin bada da shaida akan zargin badakalar da emefele da mukarrabansa suka aikata wata fashewa da ta afku a masana'antar roka da bama-bamai a turkiya ta yi sanadiyar rugujewar wani gini a jiya asabar lamarin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikata biyar da ke ciki fashewar ta faru ne da misalin karfe takwas da minti biyar na safe a harabar kamfanin sarrafa injina da sanadarai mallakar gwamnati da ke wajen babban birnin kasar ankara in ji gwamna vasif sahin yana shaidawa manema labarai sahin ya ce mai yiwuwa fashewar ta faru ne sakamakon wani sinadari mai guba a lokacin da ake samar da sinadarin dynamite masu gabatar da kara sun fara gudanar da bincike a hukumance in ji shi yan uwa sun garzaya a harabar masana'antar domin samun labarin yan uwansu in ji tashar jihohin gujarat da maharashtra da gowa da wasu yankuna na gabar tekun yammacin indiya na cikin shirin kota kwana bayan da masana yanayi suka yi gargadin cewa guguwar iska mai karfin gaske a tekun larabawa za ta kara tsananta cikin sa'o'i 24 masu zuwa hukumomin sun faɗa wa masu kamun kifi da su dakatar da ayyukansu na tsawon kwanaki biyar masu zuwa a gabashi da tsakiyar tekun larabawan da kuma yankin sahurashira na indiya da koch gabanin mahaukaciyar guguwar ta bipojoy ma'aikatar kula da yanayi ta indiya wacce ta ware bipojoy a matsayin guguwa mai tsananin gaske ta ce a ranar asabar tsarin yanayi ya kasance kusan kilomita 620 a kudu maso yamma da babban birnin hada-hadar kuɗi na mumbai hukumar yanayin ta yi gargadin samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a keɓaɓɓun wurare a jihar kerala da yankin kirnitaka da ke gabar teku nan da kwanaki uku masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar Dinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa a ranar juma'a cewa tana damuwa ainihin dangane da yadda kawancin soja tsakanin rasha da iran ke ƙara bunƙasa a cewar ta hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga rasha wajen farmakin cin zali da take yi wa ukraine a cikin wata sanarwa da ta fitar linda thomas ta ce wasu takardun bayanai da amurka ta samu sun nuna yadda iran ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki a sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da kuma samar da kayayyakin yaƙi a cewar linda thomas kayayyakin yakin da su ne rasha ta samu sukunin kai hare-hare a kan kiev babban birnin ukraine a makonni da suka gabata al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula a ƙarshe gwamnatin ƙasar somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai akan wani otel a birnin magadishu babban birnin ƙasar a ranar juma'a kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar al-shabab waɗanda suka yi wa otel ɗin pier beach hotel kawanya da almurin ranar juma'a kana daga bisani dakarun na gwamnati suka ceto adadi mai yawa na fararen hula da ke ciki sai dai babu wani bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma akasin haka. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba jama'a barkanmu da shigowa zauren voa Har yanzu muna kasar Ghana inda Ridwan Abbas ya haɗa mana matasa da manya masu ruwa da tsaki waɗanda 'yan gudun hijira ne daga ƙasashen Afirka ta yamma waɗanda a yanzu haka suke zaune a ƙasar Ghana. Yau za mu tashi a inda Abdullahi yake bayani. Abdullahi kuma zai ba da tarihin inda ya fito. Abdullahi Bismillah. Sunana Abdullahi daga Najeriya ƙasar Niger State. amma mahaifiyata tana zaune a Niger Agadas shi na kawo ziyara nan ghana wurin national chief imam shi na kasance tare da 'yan uwana wanda suka fito daga nijar sakamakon ziyarar su sai ya kai ga mana fira aka ce akwai zama a nan wurin shi sa nima na halarta a matsayina na dan nijar wanda mahaifiyarsa take tare da wannan jini ina kira ga gwamnati shugaban kasa da ya dube su da idan bai adalci da idan rahama bisa yadda yake taimakon al'umma gaba daya muna jin ayyuka da yake yi daga najeriya haɗin kan da yake da sauran shugabanni na ƙasashe da ƙasashen najeriya kowane ƙasa suna da ambassadors nasu saboda irin matsala in ya faru da waɗanda suka fito daga wannan ƙasa na yi imani nan gane ba za a rasa ambassadors da ya fito daga nijar ba so idan mai girma shugaban kasa ya ji wannan korafi na al'umma da suka fito neman halalin su so ya kamata wannan ambassadors din ya zo ya duba halayen da suke ciki in akwai wani gudunmuwa ya kamata a ce an taimaka musu da shi inda akwai wanda yakan fito da guzurin mota ne ya zo kafin ya samu sana'a sai ya yi da kyar ya samu abin da zai ci so ya kamata a ce gwamnati ta dube su da idan rahama wani yana nan yana bu wani hanya ne bai fito neman halali ba su kuma sun fito nema ne don haka ya kamata shugaban kasa ya dubi ya musu adalci waɗansu ba su da wurin kwana gashi muna cikin damana ne wani ruwa yana dukansa ya rasa inda zai kuma ambassadors ila yana nan a gidan shi yana shan AC bai san halin da mutanen kasansa suke ciki ba muna kira wa'insu shugabannin shugaban kasa zai dube su ya ce a duba su sai manyan su rike haƙi muna kira ya yi ma Allah sima ma manzan Allah in an ba su haƙƙin nan bayan Allah su dube su a gina musu inda za su zauna wanda bai da jari a bashi ko da kaɗan ne wani da kaɗan kaɗan zai tashi muna kira ga wannan shugaban kasa Allah ya kiyaye mana shi ya kare shi da duk inda zai shiga su kuma inda suka fito nema Allah ya hore musu Allah ya buɗa musu ya kare su da dukkanin shari albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya Allah buɗa ma kowa albarkan manzon Allah ni ma sunana Amir Abdullahi ina cikin nima mazaunin Najeriya ne kamar yadda wannan bawan Allah ya bayani amma mahaifina yana cikin garin kana cikin kasar Nijar wanda ya haife ni amma mahaifiyana yan Najeriya ce ina rayuwa a najeriya haife na kasar najeriya duka shekaru na da rayuwa ta gaba daya na yi shi a najeriya ne sannan kuma allah ya kawo ni kasa a kare yanzu ghana muna tare da yan uwana wanda suke zaune a cikin kasar akara wato ghana muna tare da yan uwana yan nijar gaba daya duka ina ganin irin rayuwar da muke yi gaba daya mu duka haka allah kasar nijar kasa ce mai albarka sannan kuma iyayenmu ke ciki gaba daya sannan ni kamar yadda nake zaune a Najeriya amma mahaifina yana zaune a cikin Nijar ne wanda ya haife ni domin wata rana nima ina iya komawa zaune a cikin Nijar din a gaskiya yadda na ga yan uwana duka suna zaune a cikin inda muke zaune to ba zan ce da matsala ba domin duk abin da ka gani dan uwanka ya shiga kakkace ce za ka mai kallon banza ko kai mai kallon wofi ko kai mai kallon wani abu kamar yadda muka zauna tare da su gaba ɗaya kowa na ganin mutuncin kowa yana ganin kowa da mutunci duka muna zaune a rayuwa to amma dai gaskiya na hango wasu matsaloli wanda suna da bambanci da inda nake zaune shugaban kasa ina kawo kuka a gare su da iyayenmu da yan uwana gaba ɗaya saboda a inda muke zaune ina ga akalla mun kai mu ɗari kila a xc kenan mun kai mu ɗari amma kuma kila ka iya cire mu da muke cikin najeriya ba za ka iya cire mutum uku ba lahayu wanda suka hito daga najeriya suka zo suna neman abin nasu na kansu duk da ƙasa na najeriya tabbas mu ma muna da matsaloli wajen fannin tsaro da wasu abubuwa da wanda ya kamata a ce mutanen mu sun fito sun zo sun nemi wani abu wata ƙasa to amma bai sa haka ba wasu sun tsallako sun nema saboda yunwa ta fi karin komai domin Allah me yasa ba su yi ba saboda yunwa ya sa wa'annan wasu daga ciki da iyalansu da wasu abubuwa da ba aikin yi yasa dole suka tsallako suka zo nan suna neman dan su taimaki kansu saboda Allah ina neman kamar yadda dan uwana ya magana ya kamata a taimake su a samu musu wani reshe wanda ya kamata a ce ba dole sai su dinga batuwa ba saboda akalla cikin mutanen da ke cikin Nijar kila a ƙauyen ku kun kai ku 500 to za ka iya samun kusan 300 uku ko ɗari biyu sun yi ta waje wannan ɗari ukun ila su ne in wata guguwa ta faɗo cikin wannan ƙauyen su za su iya kare shi kuma ba su nan to kaga in ya zo sai ka ji an ce kawai ga cikin wani abu ya faru ba fata muke ba Allah ya kiyaye bisa korafe korafen da muka kawo muna neman alfarma a ga wannan gwamnati namu shugaban kasa bazon muna neman alfarma in ya ji wannan abin muna nema a share mana hawayen mu da wuri muna mika godiya ga sarki Ridwanu wanda in shugaban kasa zai nemi taimako ko da akwai ambasado a nan wurin muna so a tuntuɓe shi sai sarkin saboda ya fi kusa da mu shugaban kasa zai iya wakilta wani can mu ba tare da mun sansa ba sakamakon jin korafe-korafen da 'yan uwa suke ciki ya zama an ce mai ga wani abu a je a gina ma mu da muka fito daga Nijar muka fito nema a ce a tallafa mana ya zama an yi amfani da maganan da muka yi ko da hotunan da aka yi mana ya zama mu ba mu ga tallafin ba to dan Allah muna tare da sarki wanda muke tare da shi wanda yana tausaya mana muna miƙa kokenmu a gare shi yanzu muna neman alfarma ya zama an tintibe shi muna neman alfarma a taimaka mana akwai inda sun fito nema ba su da shi ba su da kuma inda za su zauna kuma cikin mu akwai wa'inda suke da inda za su zauna nan wurin akwai inda wa'insu suna mana kallon wulakanci yan Nijar ne ku ba mutanen kara ba ba mutanen kaza ba to ya kamata a ce tunda har mun fito nema ya zama muna shugaban kasar mu ya share mana hawaye ko da da wani abin da bai taka kara kara ne mu muna da shi amma muna da wa'inda ba su da shi don haka muna karkashin sarki Rirwanu wanda ya kamata a ce a tuntube shi da duk wani alkhairi da shugaban kasa ya yi niyyar taimakwa ma 'yan Nijar da suke karkashin Ghana karkashin nan Akara karkashin inuwa shugaban kasa limamin mu national chief imam Allah ya saka mishi da alkhairi muna mika ma shugaban kasa godiya Allah ka rufa mai asiri ine basiru kwarin baki kwamin dekora eh to magana ta farko wadda za ni lokacin cikin azumin nan shugaban mu bazum ya muna wani taimako wanda ya tura wata furuje wadda ta zo cikin kwamiyin da ya an ba mu aiki an ba mu aiki kalilan wanda an ka ce muna mu je mu yi aikin nan mu samu dan abin da mun ka sha da azumi mu samu kudin tirita to ni lokacin da an kai wannan aiki ina can an ƙara wannan aiki da aka kara wannan aiki aka ce aiki zai zo mun yi jira mun yi jira mun yi jira aiki bai zo ba sai na ce to bai yi kara mu tai wurin nema to da Allah da annabi furuje mai shigo a cikin ƙasar Nijar a taimaka mana matasa a neman muna aiki da mu da kannanmu da yannanmu mu tsaya gaban iyalinmu ma'adane su da tsofaffi wani uba ne ya tsuwa uwa ta ta tsuwa amma saboda babu cikin gida dole sai ka tafi ka shiga duniya ka nemo ka kawo a ci amma ya hanka maka wani tallafi wanda za ka a taimakonka a taimakonka ka tai ka diba abin nan wanda an ka baka hanya aikin nan wanda an ka baka wanda za ka yi shi za ka taya ka kawo uwayenka su ci muna son wannan ahuwa ni ne sa'idu cikin birnin akara abin da ke damun yanzu ka fito da niger ka zaka cikin akara ka shiga za ka taya gari kana neman abunka abun da za ka ci ka sha amma suna faɗin magana banza suke faɗi mun ki tsaya cikin ƙasanmu ba mu ji abin da suke faɗi ba mu tsaya cikin ƙasanmu bi ɗabin mu ko da ba mu jin abin da suke faɗi mun san magana banza suke faɗi dan Allah dan annabi shugaban kasan mu a samu a wadda za mu samu inci cikin ƙasanmu mu mu tsaya mu bi abin abin da za cikin ƙasanmu mu cikin ƙasanmu mu ma akwai aiki inda yanka ɗan muna cikin ƙasan mu na samu na amma mun fito kasan mun shigo ta afirka mun shigo cikin akara ba ma akara ɗaya ba kasashe da yawa mutanen mu na ciki wasu wani na nan wani ba uwayen mu ma kakannin uwayen mu wani tsohon gaggani shi da yake abin ga yaka bida abin da zai ci sai ka tausaya mai amma kuma ana mai renin wayu kuma abu ga hannun dai kana ganin walakin cikin gari kuma da ya saboda ba mu samu shingaba da zamu yi mu zamana cikin ƙasar mu na ba inda mun ka samu sa'a mun ka zama cikin ƙasar mu duk wani abu ba za mu gani ne ba an ka bi muna aiki lahiya lau cikin ƙasar mu duk wanda an ka bi abu an ka bashi ya yi tsaya cikin ƙasar amma saboda ba bidan mai ba ya yi ta ya yi ta bidan bi mu abu zama gida bashi saboda babu wanda zaka gari ka Kuka zama sai ka yi salamu alaikum har yanzu dai ni na hamisu ya hayya farin baki wato kira na kuma ga shugaban kasa har yanzu da Allah a kara taimaka mana yanzu nan ga inda mun ka taho ga gana mun ka shigo gana kamar dai mun shigo kasa ma lafiya lau muke ji amma saman hanyar nan mun ka tsallaka mun ka ce za mu shiga nijiyar ko kuma za mu tahowa gaskiya muna samun matsaloli don saboda za a tambaye ka wani sun kuɗi haka in baka da hammarin mutum ana idan ni gaba na gani wanda aka kamce da mari to da Allah da annabi a diba muna wannan da Allah a daina muna haka nan kuma akwai muna da bukatar wani hanya wanda daga da kwaro hanyar nan ya tsaya to mu an ce muna zai wuce can garin mu can zai wuce can korahan to mu dai har yanzu ba mu ga alama ba da Allah a taimaka ai mana kokarin wannan abu eh da Allah a taimaka ai mana wannan kokari mun sa ana kokari amma a ƙara kokari har yanzu sunana Muhammad usman na fito daga niger jihar maradi ina da kwaro ni dai abin da dangance da zan faɗi duk dai abin da ɗan uwana sun ne san faɗi amma abin da zan ƙara bayani kan shi dangance da ko kana gida haka misali kana kasuwa kana juya business bai wuce na jika 200 haka amma za a zo a yanka ma patent wanda ma ya wuce ma business din da kake yi wani lokacin dole sai ka rufe kasuwan nan da kake yi shi yasa nake son shugaban kasa kara duba mana ana kokari amma a kara mana kokari ka dangance da wannan abu kana jujjuyawa kana ta fama da iyalanka amma za a zo a yanka maka patent kasuwan nan da kake yi sai dai ka bar shi saboda baka ka biya wannan kudin shi yasa kara ƙara duba mana ni na mamman yalo duku-duku a garin alhaji buwa wani wanda ake ce ma yana da wanda ake ce ma hambali turefe na garin duku-duku to ni na yanzu abu da muke korafi mai girma ba zan ka taimaka ma jama'a matasa su samu aikin yi shine ke sa muna baro gida muna ta a yanzu haka ma da muke nan ne muna son kuma tallafi ka tallafa muna saboda abubuwan kiwo ko aikin gona ko aikin lambu ko su abubuwa waɗanda dai ake kawa mutum ya samu abin da zai ci to duk rashin abin da za a ci na kaga jama'a suna zakkowa nan suna nema suna su haɗe su tashi suna nema su samu su hidda kansu da kannanmu da uwayenmu da yannanmu duk suna can wasu suna da aiki wasu ba su da to shi yasa na muke barin su sai mu taho nan mana dan samu abin da muke samu muna bada eh a yanzu haka nan ma ni da nake nan ina a garin ga ni ne garin alaji Boye nake mamman yalo nake to amma yanzu haka ma zaman da nake nan ne mata ta guda biyu ko wata ta haihu wata ta haihu ya mace wata ɗaya namiji to a yanzu ma nan da nake har yanzu ban samu ta gida ba akan abin da nake nema haihuwa biyu ga ni kuma ina da shekara arba'in ba ɗaya yanzu haka ina da ɗa goma gari ne amma kuma tallafin abin da zan ba su na shi yasa na na baro gida yanzu haka ma ina son tafiya gida amma saboda ban da abin da zan tafiya gida yanzu haka ma na yi biki guda amma ban yi guda ba dan gudan ma ya kusa kai eh, sati hudu na farkon kuma ya yi wata uku da ni to kuma kauna ta ma da ta haihu ni na ba da abin yi kuma ni na armar da ita to duk abin da nake nema na nake samu ina musu ina tallafa musu haka ne na kuma da nin mishi aure wajen wannan yawon na da nake na shi meka ina bada abin da zan kare kaina ni mishi aure kuma ni kuma kauna ta nin mata sannan ga wannan haihuwar da ni guda goma e kuma rashin abin da zan tsaya gida na shi yasa na ni zakana anan akara eh amma muna da kuma shugabanni waɗanda muke tara suna tallafa mana eh hazala wasala ni ne hayya wala daga kwaro kukan da ke gare ni kukaran gwada ɗaya ne wato wurin duk wanda muka yi tunan da zama gana gare da muke yi nan duk magiya karfi ne sannan aiki ne muke so wanda duk yan wani ke faɗi a kawo abin da masu a jirgin da mu aiki ba sai na gwamnati ba mu da in talaka maka gada a aiki na karfi ne kana talaka zai zo dai misali da safe ya je ya samu abin da zuwa ciyar da iyali da abin da zai rufa kan shi asiri shi ne muke bukata eh assalamu alaikum eh ni ne isu ya'u eh dan Nijar mazauna a kragana eh unguwar Fadama ina ma kowa fatan alkhairi Eh, ni dai bakin eh, korafi na da shugabanmu shugaban jamhuriya korafi na yau in muka hito daga gida tun daga cikin ƙasanmu akwai inda za ka zo karta ma za a tambaye ka a matsa maka kayi karti kayi karti kana da kartin ka za a ce ma'aikatan nan za su karbe ka kuɗi su ce su amsi kartin ka su aje su ce ka ba da wani abu kana matsayin ɗan ƙasa kana matsayin ɗan ƙasa a ce sai ka ba da dala ɗari eh kira na gani sannan kuma in ka shigo najeriya muna samun matsaloli da yawa kana zuwa najeriya in ka zo kana zuwa cikin ma'aikanta na najeriya za ka ji an tambaye ka wai ina irin nasu ma'aikata za tambaye ka magiresha ko wani abu zai tambaye ka ina irin nasu cewa da mu 'yan nijar kenan muna neman shugaban mu shugaban jamhuriya ya taimaka mana ga wannan matsaloli da suke damu game da waɗannan mutane wanda suke damu mu Da waɗannan bayanai na Yusuf Ya'u daga Nijar, amma mazaunin ƙasar Ghana za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora. A madadin Ridwan Abbas da ya haɗa mana shirin daga ƙasar Ghana da Solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Haka ne jama'a masu sauraron gidan rediyo murya Amurka sunana mansar sani nake farin cikin gabatar muku da shirin rayuwar birni daga nan maraɗi jamhuriyar nijar inda cikin ikon allah na yi gama da da wani malami mai sana'ar aikin yankan farci sunana mamman su ne kwarnaka kuma kwarnaka ina nan ƙauyen kwarnaka galadima to yanzu dai ina samun shekara talatin cikin talatin din nan wanga aiki shine mun ka fara ina fara shi dai na zo gane dai na yi har gane gaji aka yi wa ya samu shekara guda Eh. ni dawo gida noma kuma ni ci kai kararin tsanan ne garin mu maradi ina yankan farci mm. in zo wata biyu wata guda sai in koma gida mm. kuma an yi ruwa hmm? sai mu taimaka noma mu dawo mm. to bangaren abin da ya shafi iyali wa akwai mata nawa da yana yanzu dai ina da mata guda ina da yaro hudu namiji uku mace guda to bangaren abin da ya shafi wannan sana'a kayan ayi ta an yi karatu na boko ko na arabiya to yanzu dai mun fara dai karatu na boko sai ni tun wancan lokaci eh, tun wancan lokaci mm. bakin gwalgwado dai mai na muhammadiyya fa eh na muhammadiyya eh karatu na addini nake cewa eh, na addini musulunci eh, eh shi ma an taba eh mun dan taba to a duk lokacin da mutum ya je birni in aka ce daga karkara yake ko wani gari wanda ya hana shi ci gaba da sauransu akwai kalubale da yake fuskanta mi ka fuskanta wani irin matsaloli ake samu a cikin birni ga wanda ya zo ta yana bako to birni da yanzu mutum yana bako ya kama jiki ne har ya zo sana'ar da yake ya zo ya koma ko ba za a ce mai kori ba hmm. idan fa bai kama jikin ba to an sa kai ne wani abu hakan ga ka gani an ka tabke shi dai cikin makai ne kamar mi wani abu <laughs> an sa kai ne wasu ya ɗauki wani abu wanda ba na shi ba kaga shine abba daɗi eh aran aran eh, kaya haka eh, sai a sha bamban eh amma mutum ya tsaga sana'a in ta kai ta karo ma sai ya dawo gida ne yana akwai sana'o'i da yawa ne sa ka zaɓi sana'ar yankan akai ba to ita yanzu dai ƙarami dai muna yanta ne yanzu amma samu jadi muna yan ajinsu mu kama sana'a eh, ta kayayyaki hakan sai da wani lemu ko wata gwaba ko wani mangwaro muna ai aje su mu kama sana'a eh. to a bangaren ah, zamantakewar ka da al'umma ka ji wurare da yawa ka ga mutane kala da kala mi ka karanta a cikin rayuwar birni game da mu'amaloli da mutane yadda kake haduwa da wanda ku da su to yanzu abokan wanda muke yawo akwai ma wanda yanzu musamman an zo suna jira na yanzu mai yankan harcin Mhm. Eh. mutum ne kawai kai ya yarda ya ya yarda da ni mm. kuma ina da ma wani aboki ma hakira na hakiri kai tsaye eh, saboda aikin eh. kuma ana samun biyan bukata ana samun biyan bukata to yankan farce dai mutum zai ba da kanshi game ya ba da wayan shi ne sai ya yare da kai a banga yaya ne kuke fahimtar juna game da al'umma irin yadda karkara mutum ya saki jiki a baka komai da komai to eh, an ka dan jima ga wuri ka san ana sabo kana zuwa kana gaida mutum kai wancan na gama ya daɗe nan wurin hmm. hakko ya sabo kenan da hmm. shi kenan an yi sabo da shi hmm. sannan ana tahiya da mutanen daidai da halin eh ana ta daidai da bakin halin mutum ba ana ta da shi to ko ta sana'a tana da farashi wannan sana'a ta tana da farashi ko katin kayan a hara ko ko ya ne tsarin ku yake to ita ga idan an ka kira mun ma aiki ba mu ma sa ma kuɗi mm. sai dai wanda ya ce kai nawa ake yi muna aiki wa kawo 40 ko 50 mm. amma yanda mun gama tun dai ya dan girme mu aka san ce to malami kare ba do kawai abin da ke gari mm. amma lokaci aka ce muka ga mutum da riga mai kyau kuna tsaga mashi kuɗi eh, to wannan ai da da gyaro kawai <laughs> wani lokaci ko uku ga wata rigar tashi ta kwambi ku ce sauri kuke kuna haka a <laughs> ana sa a gyara mai in ya ba mu eh. kudin sai mu tai kuma mu kama aiki eh, hmm. ba ku da zabi da wanda ya tarbi gaban kai dai zai in cewa kai kai dai ba ka da zabi da ah, sauran da ya hmm? ba ni da zabi kwarai irin wancan masha Allah to game da wannan guri naka ko kuma in ci wannan sana'a ka wani irin nasarori ka samu a ciki da abu akwai ribobin shi to ni gaskiya wanga sana'a na gode ma Allah kuma na gode ma ina biyan bukata ta daidai bakin gwargwado shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya Usman. I'm a madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.